What's up, viewers? I go by the name Leah, the greatest, aka Queen of Hip Hop. By the name Young Eddie, aka Dread Boss. Mu ne muke zuwa muku da shirin hip hop a yau wanda yake zuwa da magana. A yau ma mun zo muku da abubuwan da ya shafi hip hop. a arewacin Najeriya da kasashen waje. Inda muke duba na tsanaki akan rayuwa da al'amuran yau da kullum na makaɗan hip hop mawakan hip hop da mutane masu ruwa da tsaki akan harka na hip hop. Top 5 da suke tashi a wannan watan. Ku biyo ni tare da abokin aiki na Young Eddie aka Dread Boss. Bakon mu na yau shine Akos Kids Zamani aka yaran Hausa. Akos Kids Zamani babban mawaƙi ne a garin Kano kuma show organizer ne. Yana organizing show da dama da kuma award shows a jihar Kano. Kada mu cika ku da surutu ku biyo mu ga inda hira ta za ta kasance da Akoski zamani yaran Hausa a cikin shirin Hip Hop a yau. A To Akoski zamani. You're welcome to our show of Hip Hop a yau. Alright, so nima ina barka da zuwa wannan gida na Hip Hop a yau. Akoski zamani ko za ka gaya mana a brief about yourself? so da farko dai sunana muhammad sanusi wanda aka fi sani da akoski zamani aka yaran hausa an haife ni a unguwar nasarawa dakata na yi makarantar primary school ina a dakata special primary daga nan kuma na tafi zefat college na gama secondary school ina. so daga nan kuma na samu admission a polytechnic inda nake karantar mass communication a yanzu kenan so kuma shekaru na 25 a duniya wannan shine dan takaitaccen kaɗan daga cikin labari na kenan so um, acoustic zamani hmm. how do you come up with this name acoustic <laughs> ainihin so, ka ne no ko dai stage name ne no actually ba shine ainihin sunana ba irin suna ne wanda suddenly na same shi when i was in school akwai irin labaruka da muke karantawa irin english story haka so there was a time da irin muna cikin aji haka irin former star dinmu yana picking irin one after the other student da ake irin ka tashi kai karatu haka so da ya zo kaina sai point ina ya ce kai a course sunan asalin shi sunan a course ne so later on na ƙara gyara sunan ya koma a course kid kin gane wani labari da muke karantawa lokacin da muna primary school wasu mafarauta ne haka suke zuwa jiji suna farauta so su bi ne mafarautan akwai a akos akwai wesi so from there lokacin da ake karanta mana labarin irin ana picking student one after the other haka kin gane irin kama a karanta labarin so da ya zo kaina malamin ya point ina ya ce kai ka zama a course a ya tashi ya karanta mana labarin so right from there sunan ya fara bibiya na ake kira na da a course a course a course a course so later on da na zo kuma na yi involving in kaina into music still kuma wannan sunan ana kira da shi sai na ƙara renew din sunan na canja shi ya koma a kid zamani so wannan kid din i used to lokacin ka fara waka kana karami ne yasa ka sa kid din ko eh. dai eh. kawai dai ka sa kid din eh lokacin gaskiya ina karami ina karami sosai amma ba wai can karami sosai da ke tana ina karami so instead of na bar sunan a course hmm. sai na deciding na jona mashi kid ya zama a cost kid so yanzu da ka girma fa ya da na girma still sunan da yana bina amma kin san shi suna ya kunshi a lot of tarihi dole kamar yadda kika tambaye ni haka zan baki brief labari akan wannan suna so shine na mai da shi a cost kid zamani still kuma later on na kara yaran hausa a gaban shi Ya. to a kid ko za ka gaya mana wani irin waka kake to ina yin waka R&B ina yin raf. ina yin kuma party jams haka eh, in gausa in gausa yeah exactly in gausa ina yin waka hausa da turanci that is in gausa exactly ina yi okay to um akoskid shekarunka nawa da a cikin wannan industry din to gaskiya dai estimately zan ce na fara waka if i could remember tun 2010 2010 so estimately yanzu ina da shekara goma kenan ko eh. so tun 2010 na fara waka sosai gaskiya to yanzu waƙoƙinka akalla sun kai guda nawa gaskiya actually ba zan iya gaya miki adadin waƙoƙin da ne ba amma waƙoƙi ina da waƙoƙi da yawa banda picturing da ne da a lot of artists mun yi waƙoƙi da artists da dama amma gaskiya ba zan iya recalling din waƙoƙin da ne ba ina da waƙoƙi gaskiya da yawa amma dai ba zan iya ce miki ga adadin wakan da ne ba amma dai akwai waƙoƙi da ka fidda um, album yes na fidda album ina da album da ne ya sunan album mama sita mama sita to me yasa ka ba mu album din suna mama sita yeah actually as you can see mama sita i just like the name so sunan ne kawai nake san shi mama sita you know so sunan ya kwanta min ba kuma wai no kamar sunan ina jijjin shi haka akwai mawaka na kudu haka da sometimes a cikin basis su zaki ji irin suna mama sita something like that irin kin gane mm. akwai waki da dama da nake jijji so ina tunanin irin kai sunan yayi min daɗi kin gane yayi min daɗi mutane dama waƙoƙi nawa ne a album ɗin naka album ina gaskiya waki goma sha biyu ne to wani waƙa ka fi so a cikin album ɗin mama sita kuma waƙoƙi nawa ne a ciki eh to akwai wata waƙa sunanta ni da ke ni da ke ko za ka ɗan rera mana mu ɗan ji? Alright, so. Ba za mu rabu ba, ba za mu rabu ba, ba za mu rabu ba ni da ke. Yayye, yayye. So, yarinya kyakkyawar young lady er malam she look beautiful. Ta yi wanka da abaya, I love the way you move like sarauniya. You be alone barbecue shi ya. Chilling ni da ke from Kano to California. Wallahi duk me sayin ki dole yayi stop. Kullun tunanin ta ni ne dai a top. She love fame, flex ko da babu mota. Chilling ana tara ni da ke non stop. Ba za mu rabu ba. Yeah. <laughs> it's very it's a very yeah. nice song. It's a very nice song. Ni da ke kenan. So, tana cikin album ina na Mama Sita. So, who are you dedicating it to? Eh, hey, ni da ke... Actually. Actually, ni da ke ban yi dedicating ɗin song ɗin to anybody ba. Kawai irin kawai na a crossing kawai it's just a love song kamar irin ina son yarinya haka kin gane irin mm. kamar tana tunanin kamar ne artist ne ko irin zamu rabu ko makamacin haka kin san most of artists suna across da irin wannan challenges din mm. so shi ne nake gaya mata ba za mu rabu ba a kin gane ba za mu rabu ba ni da ke ya so haka wakan yake da um, labari acoustic um, muna so mu san abubuwa game da personal life ɗinka mm. shin kana da aure <laughs> gaskiya ban da aure ban da aure so yeah. aure kuma ya zama abun dariya ne na no ba haka bane ba no you know sometimes irin kin gane zaki gane idan kana off coming artist you have a lot of things to do so kin ga aure yayi containing a lot of you know akwai expensive sosai a rayuwansa a rayuwar aure kin gane so mm. irin ban gama ina da a lot of things da nake so ne a future ina irin i want to become great superstar you know so ina ganin kamar aure zai iya taba kariya na for now kuma kin ga ba wani ne babba bane ba ba kuma wani shekaru da ne ba da zan ci lalle lalle sai na aure kin gane yawa exactly kuma zan iya yin aure amma zai tattaba abubuwan maybe kana so ka je studio ka buga waka ko kana so ka video ka yi booking na kudin ka matan ka ba lafiya ko makamancin haka you know you can't go through that za ka dauki kudin ka je kai wannan abun da iyalin kin gane eh, so na ga irin bani da age din da za a ce wai dan ban yi aure ba to be a problem to me kin gane so shi yasa na bar shi a gefe in Allah ya ya taimake ni na blowing off na zama buru na ya cika a harkar music so later on zan zo kuma in taba issue na aure um, shin um, acoustic kana da budurwa ko baka da budurwa <laughs> to aikin son wani abu da yake faruwa idan kana artist dole mata suke bibiyar ka suna son ka suna son ka suna son ka makamancin haka ba za a rasa ba da gaskiya <laughs> to akwai wacce ta kwanta maka a rai a cikin su eh to gaskiya dai akwai 'yan mata sosai ko wanda suka kwanta ba ma ɗaya ba suna da yawa suna da yawa ya ha to you have to be specific aiku eh akwai specific one no akwai wata yarinya da nake santa sosai yarinya ba ta nan kasar amma gaskiya ya wani wani kasan take no tana saudiya saudiya wow that's nice mm. um aquascape ya idan ɗaukaka ta zo maka a wannan harka ta music ya zaka handling ɗinsa ito eh, gaskiya deluxe da aka ce yau na samu daukaka na zama superstar sosai wanda duniya ta zamto ta yi recognizing din shi hmm. ina da abubuwa da dama da nake so na yi ina so ga ina taimakawa of coming artist ino za ga akwai mutanen da suke son su yi harkar nan amma dai to ba sports akwai financial issue kin gane ba za ma su iya zuwa studio sections dan biya kuɗin hmm. su ba su dan yi waka talkless of a video zan taimaka zan yi assistant din a lot of people sosai zan taimaka mutane almajirai da wasu abubuwa ma baki da ba ma iyaka harkar music ba zan yi abubuwa da dama gaskiya in dan samu ɗaukaka tun in ka samu ɗaukaka ka samu arziki haka ne yawa so um, acoustic banda a cikin music industry da kwai wani abin da kake yi eh, ya shafi music industry eh gaskiya kamar ne ka gani ina waka kuma ni organizer ne event organizer ne kuma ina organizing show-show sosai na ba tunani ina yin award duk shekara kuma ina ɗaya daga cikin manyan organizers na kano wanda at least duk shekara zan yi award akwai kamfani na arewa talent akwai sautin arewa muna kiran mawaka da 'yan fim manya-manyan stars muna karrama su muna ba su award based on profession ɗinsu kowa kwarewa da ya samu akan abinsa so ina ɗaya daga cikin wanda suke irin wannan abin kuma alhamdulahi I'm very recognized artists da dama sun sani ina da alfarma a gurinsu zan iya haɗa show in tara mawaƙa da 'yan fim a zo a taru a yi abubuwan da ya kamata so ni organizer ne bayan waka da nake yi kuma ina da company da nake organizing award duk shekara ina yi shine sautin arewa da kuma arewa talent award eh duk wanda ma za a iya binciken shi kamar kowa instagram haka idan aka yi sacin sautin arewa award za a gani akwai kuma recent ma wanda nake yi working yanzu akan shi shine arewa talent award so shi ne next program ɗin da za mu yi shi insha Allah wannan ba da ba to um acoskid ka taɓa fuskantar jifa da ihu a show kamar a inviting ɗinka show ka je performance haka eh to gaskiya ni actually a harka na na music ban taɓa fuskantar wannan matsalan ba na je gurai da dama amma dai bai fi dai a ce an samu problem na irin a ce ko event din bai ba ko ka je a ce wai sound din su yana da problem kuma kamar haka amma ban taba hawa stage an yi min ihu ko an jefe ni ba gaskiya ban taba a crossing da irin wannan problem din ba um acoskid ka ce baka taba fuskantar jifa da ihu a shu ba gaskiya to amma ka taba fuskantar cewa ka je shu kana ka hau stage irin ana murna ana ka hau stage ana ihu ana murna haka eh gaskiya they like you mm, mm, fans mm, gaskiya ina zuwa shosho da dama kuma ina ganin masoya waɗanda suke so na suke son waƙoƙi na sosai dan da wasu show da na je a Kaduna maka wani performance sosai mutane sun ji daɗin zuwa kuma an yi ihu saboda stage performance ɗin da na yi ya brige su matuka. so na yi abubuwa da dama gaskiya to um menene burinka a wannan music industry what do you want to become me kake so ka zama gaskiya ina so in zama standard artist wanda in aka faɗe ni ko yaro ƙarami aka ce mai a koski zamani yaron hausa zai ce ya san ni kuma zai ma iya ɗauko waka ta yayi ina so in zama irin wannan artist ɗin wanda duniya za ta yi recognizing ɗina sosai ba wai mawaƙi nake so in zama ba iyaka arewa ko iyaka najeriya ina so in zaga duniya a harkan waƙa kin gane profession ina ne kuma na daɗe ina harkan so gaskiya ina so in zama haka kuma zan taimakawa coming artist kuma zan taimakawa waɗanda suke da buƙatar taimako irin less privilege nice one nice um, mm. yanzu videos ɗinka nawa ne eto eh yanzu gaskiya ina da video at least za su kai kamar guda hudu kuma akwai wanda ma still nake working a kan shi akwai eh, maryoma mhm. akwai kuma ni da ke Uh, previous song din da na miki ni da ke ita ma ina working akan bidiyon ta maryama kuma ita ma ina working akan official video amma akwai wani video da na kawo shi na maryama still shi ma amma official one din ina working yanzu akan shi kuma insha Allah ma maybe next week ma zai fito mm. so um akoskid mm. wani kalubale ka fuskanta a wannan harka. gaskiya kalubale yana da yawa da na fuskanta kin ga irin kowa irin unguwa society mu. wasu za cewa akwai mutanen ma da suke cewa irin suke warning din su ka suke ganin su da ni irin da way I dress off irin mm. fuska na ina da dread da makamancin haka mm. za su ke ganin kamar ko zan bata su ko ni rayuwa na daban yake kin gane eh, so ni abin da na experiencing ni na san waye kaina na san me nake na san me ba na yi don haka ne artist ne I need to look different da mutanen gari kin gane so kamar ni da yanayi da nake looking ko wani abu ba shi yake nufin cewa zan bata wani ba ko makamancin haka ba to amma tunda na san ina working akan career na hmm. ba zan damu da abubuwan da mutane za su ce ba ko makamancin haka amma ana fuskantar kalubale sosai gaskiya ba laifi tunda kin ga mutane wasu za su ke ganin kamar kai batacce ne ko kana waka ka kauce hanya ko baka da mafaɗi ko makamancin haka kuma alhalin waka sana'a ce sosai amma baka da matsala dai a gida eh ba ni da matsala gaskiya da mamana da yan gidan mu baki da saboda sport harkan da nake yi kin gane yau suna sporting harkan music ina da nake yi kuma sun lalle sun yi da cewa is career kin gane mm. so ba ni da matsala bangaren wannan gaskiya so wasu muna so mu san nasarori da ka samu a wannan harka ta music eh, gaskiya na samu nasarori da dama na samu nasarori da dama tunda amma suna da yawa nasarorin amma zan iya gaya miki kamar kaɗan daga ciki kamar akwai irin mutanen da akwai mutanen da na yi wa waƙoƙi da dama kamar akwai na birthday akwai na biki akwai wanda ya ban dubu ɗari akwai wanda ya ban thousand sannan kuma in fact dai ina da gida masu sanarwa wanda true music na same shi nice one eh, yanzu haka exactly so nasarorin suna da yawa gaskiya nice one so mm. um, skid yanzu me ka zo mana da shi so yanzu dai na zo muku da tsarabar wakan maryoma eh, official bidiyon zan kawo shi very soon nan ba da ɗaya ba amma dai still dai akwai bidiyon da muka yi shi na maryoma so na zo muku da shi kuma insha Allah in kuka ƙara gayyata ta next program da zan zo zan kara taho muku da wasu tsarbobi manya-manya wanda za ku ƙara amfana sa a wannan gida mai albarka gaskiya. To a mun gode da zuwanka. Hip hop a yau za mu so mu ƙara ganinka a wani program ɗin namu.

cikin wayar da kike mini ai da daɗi na san kina so na kina ta kishi na ne akan ki ba abin da za a ce na fasa you look beautiful kama da fulani idan aka kushe ni sai ta sa hawaye tana kirana ba dare ba rana ni naki ne tilo mama share hawaye ina jiran ki na san akwai rana ni da ke so zauna zana share ta hawaye garin masoyi bayan nisa zana zo ki gani eh, cikin wayan da kike mini ai da daɗi babu ni da ke wallashi ina son Maryama Oya Maryama my angel Oya Maryama my angel Oya Maryama my angel Oya Maryama my angel My angel Oya Maryama my angel Sani Maryam yar baba me kama da fulanin nan yau waka ki zan raira haɗuwa da ke sai murna yau ta tara ban ganki ba wai yaushe zaki dawo yeah, ma angel. So, uh, I love the way you are, mama Ko ina na je a yi zanyi zancenki Da cikin su mata babu tamkarki Tafiya nake ina daga hotonki uh. Burina a ce yau gana a Saudiya To fito waje mana ga yaran Hausa naki uh. ki samun zobe ni jin lafiya ina su ina su na fatima mai kama da mama uh, yaran hausa naki ne yake ta mika gaisuwa ah, ki gaggaishe su eh, ki gaggaishe su mama za mu samu za mu samu za mu samu lokaci ne yan uwa na karku damu za mu samu ku ci gaba da kallon shirin hip hop a yau tare da Ekon Kano To jama'a mun zo ƙarshen wannan shiri na hip hop a yau da muka tattauna da Ecoskid Zamani. A madadin abokiyar aiki ta Queen Leah the Greatest. Ni Young AD nake ce muku sai mun sake saduwa a cikin wani sabon shirin na hip hop a yau. You can put the blame on me. You can put the blame on me. Such you can put the blame on me. You can put the blame on me.